wani ya zo ya yi siyayya a shagon mu jiya ya yi si kayan atamfa na dubu hamsin ya si kaya na dubu hamsin atamfa ya ba mu kuɗi yana ba mu kuɗi ni kuma na ansa ni ma zan tafi in je biya wasu kuɗaɗen kaya da suka aka kawo mana na zo zan sha mai a gidan mai na ba mai mai naira dubu uku a cikin kuɗin ina bashi mai mai ya ce wai hajiya me yasa zaki raina min hankali na ce raina hankali na menene sai ce haba hajiya da mutuncin ki taya zaki bani fake kudin kudi in aka kama ki fa life imprisonment na ce ban gane fake ɗin kudi ba na ce ni ma ai kasuwa ce yanzu na aka yi siyayya a shago na ita yarinyar shagon na ta bon kudin da ta ji na ce zan je in bibiya ku ta ce to ga wani kuɗi na in biya so as you can see wannan kudin wallahi fake ne fake money kun gani kun gani da hannu ɗaya ma nake yagawa kina da sabo kina da original ki yaga original ki gani ko zai yago inda na yi din nan kin gani ya ɗan yi wahala to amma kalli wannan da hannu ɗaya kin gani kin gani wallahi aka ba mu fake money har dubu hamsin so wanda ya yi wannan abin ubangiji allah ya shirye ka kuma allah ya sa ka gane kuma da allah da annabi ka daina don ni in kai min a mai strong woman zan iya tashi in ci gaba in tashin tafi da in ci gaba da nema har in maida kuɗin nan amma akwai wanda za ka iya yi wa wannan abin wanda kuma last card ɗinsu kenan ko kuma abin da suka sa rai na duniya da lahira ka a ce lahira ban san me allah ya tana musu a lahira ba duniya dai a ce this the last card da suke da shi a duniya za su iya taimaka juna su kai musu wani abu kai breaking din family din nan ko kai breaking din su ka cuce su ka gana musu azaba ka ba su fake kudin nan ka sa ka zama sanadiyar mutuwan wani to dan Allah dan annabi masu yin wannan halin dan Allah ku daina wannan kudi da kuke gani fake ne Allah sa kuma masu yi ubangiji Allah ya shirye su kuma Allah sa su gane cewa abin da suke yi bai kamata ba amma ni da kaiwa wannan abu na baka da Allah kawai na baka da Allah ni ba abin da zan iya cewa